نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لتاف ونبي شيني لتاف الأذكار النووية نا الإمام أبو يحيى الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى من نزيز مجلس من الريبيو لأربعين دترى أتشكل لتاف باب ما يقال في حال غسل الميت وتخفينه باب أظن أكويته a lokacin da ake wanke gawa wa taqsinihi da kuma abin da kuma sa masa likafani shin an samu wani abu ingantacce keɓantacce da ake faɗa lokacin da ake wa gawa wanka shine nan al'imamun nauyi zai karantar da mu akwai ko babu shine sai ce yustahabbu al-iksaru min dhikrillahi ta'ala an so a yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki wa du'a lil mayt fi hali ghaslihi da kuma yawaita yi wa mamaci addu'a a lokacin da ake masa wanka wa tafsinihi. da kuma lokacin da ake sa masa likafani tun daga lokacin da mutum ya mutu to yana da haƙƙi akan yan uwansa na musulmai su ta masa addu'a su ta mishi addu'a shi yasa hatta ita sallah ya addu'a ce hatta sallah ita addu'a ce shi yasa limamu Malik a wajen ya ce ba a karanta ma Qur'ani ba a karatun ƙur'ani a sallar gawa a mazhabar malikiya ko fatiha ba za a karanta ba sai dai a yi ta addu'a hmm? amma ya fatiha ai addu'a ce ma ko ba addu'a ba ce eh, kuma sannan kamun kafa ce Kana kamun kafa da ita alal akalli idan bata zama tawassuli ga mai addu'a ba bata zama kai tsaye addu'a ga mamacin ba an yi tawassuli kafin a addu'a to ne na limamin ya ce ana so a yawaita addu'a ga mamaci a lokacin da ake masa wanka da kuma lokacin da ake sa masa likafani wannan addu'ar za ta yi aitai har shi ma mai addu'a tashi ta zo mutuwa i shi yasa lokacin da ka tashi za ka yi addu'a kake cewa Allah ya gafartawa musulman mu duka gabaki da wani man sabaqana bil imani shi ce kaga wani man sabaqana bil imani tun daga zamanin ka har zamanin annabi nuhu alai har zamanin annabi adam duk kawo kawo musulmai masu imani waɗanda suka rasu da imani a cikinsu to ana son haka kaga mafhumul mukhalafa ba a san miyagun maganganu kenan lokacin da ake wa gawa wanka eh, sai a ce gashi an sa kiɗa kuma ana wa gawa wanka ko kuma a ce bari a sa wata waka ta morewa ko da ba kiɗa a ciki ta gaba ko kuma a riƙa faɗin maganganu marasa kyau tunda maza salama ya faɗa wa iyalan abu salama radiyallahu ya ce kar ta faɗi komai sai alkhairi fa innal mala'ikata tashhadu ala ma taquluna duk abin da kuke faɗi yanzu mala'iku suna shaidawa daga ka faɗa abin banza qala ashabuna al'imamun nau ya ce malaman mazhabin shafi'iyya sun ce wa idara al-ghasilu min al-maiti ma yu'jibuhu idan mai wanka ya ga wani abu da ya bashi sha'awa min al-maiti daga mamacin gawar min istinarati wajhihi kaman hasken fuskarsa hmm? an gama sa'an mutum yana wankan gawa sai yaga ga fuskar wannan mamacin ta yi haske wallahi wani murmushi za ka yana yi kaman ka mashi magana kama yana ma magana ko kama kuna magana da shi watsi bi rihihi ko ya ji wani irin ƙanshi na tashi daga cikin gawa wa nahwi zalika ko kuma makamancin haka na alkhairi kaga wata alama ta alkhairi a tare da gawa a matsayinka na mai wanka to me za ka yi istuhibba lahu an yuhaddisa an-nas bidhalik to an so ka ba mutane labari ka wani muna kyautata muna kyautata masa zato wallahi tun wankan da muka fara masa har muka sa shi a cikin lakafanin shi wallahi fuskar shi yadda ka san yana murmushi mana ga fuskar tana wani annuri tana haske muna kyauta zaton akwai albarka a tare da shi yana cikin alhairi kaga ba yankewa aka yi ba ba cewa aka kai dan aljanna ba ne. a'a ana kyautata zato domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar ya bude shi ya sumbance shi sai ya ji manzo sama na shi. sai ya ce ya bitta hayyan wa maitan ya rasulullah ce ka iya ma'aikin Allah kana da rai kana da kamshi yanzu ma ka koma ga Allah kana kamshi to kaga sai na abubakar ya faɗa so daga ba laifi ba ne wannan ana so nema. ma duk abin da ka gani mai kyau da mamaci to ka ba da labari domin bishara ce eh, bishara ce wa iza ra'a ma yakrahu min sawadi wajhihi amma idan ya ga wani abin da yake ki na bakin fuskarsa wal iyadu billah an ba da labari an ce mashaya sigari da wiwi to haka ake ganin su da wannan masu wankan gawa suna yawan ba da waɗannan labaran ko kuma mutum ya ta amai bakin amai kawai amai ya ta zubowa sakamakon wannan ma'asiyar da ya riƙa yi lokacin da yake da rai Allah shi kyauta shi ne min sawadi wajihi min sawadi wajihin kamar bakantakar fuskarsa ya ga fuskarsa ta baki wulik wa natmi ra'ihatin haka nan kuma wari ya rika tashi a cikin gawa wa taghayyuri udwin ko kuma ya ga wata gaba ta canza da ana samun wannan wa inqilabi surati ko kuma ya ga sura shi ta canza ta zama mummuna wa nahwi zalika ko makamancin haka hurrima alayhi an yuhaddisa ahadan bihi to anan an haramta masa kai ya je ba wani labari ya kama bakin ya shiru shi to Allah shi kyauta yi addu'a shi ma Allah ya cika da imani wa hatajju malaman shafi'iya sun kafa hujja da wani hadisi amma hadisin kuma bai inganta ba bima ruwinahu fi sunani abi dawud wa tirmidhi an ibn umar hadisin da malamanmu suka mana riwaya a cikin sunan abi dawud da kuma jami'u tirmidhi daga abdullahi dan umaru radiyallahu anhuma anna sallama qala aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuru mahasin mautaku ku rika fadin kyawawan abubuwa na mamatanku wa kuffu an muna na kuma ku kama baki wannan hadisin hadisi ne mai rauni eh. cikin magwaitansa akwai imran imran ibn anas al-makki shi kuma munkar al hadith ne inda ya rubuto hadisi hadisin sa munkari kaga hadisin yana da rauni ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح على شرط مسلم بل هو منكر وليس على شرط مسلم hadisi ne wanda yake munkari to amma akwai wasu hadisan da suka zo a ba shi bane ke na tafi wani waje ko wadda afahu ne na shiga wani hadisin ba wancan bane amma wancan shine riwayar imran ibn anas al-makki munkirul hadisi ne hadisi ne mai rauni a wasu nusar za ka ji ya ce hasanin bisha shawahidi wani albani ya hassana shi amma dai na ya tahassan saboda wanda ya riwayar ta sakitu ne. ana hahada hadisai a jajjuna a jajjuna mai rauni ya taimaki mai rauni sai su zama masu ƙarfi ya zama mai ƙarfi idan ya kasance hadisin rauninsa ba ta ɓangaren abin da ya shafi adala ba ne in fasiki ya ruwaito hadisi aka samu wani fasikin ya ruwaito to ba abin da za ta ƙara wa hadisin sai ne sai nisa da daidai wani wanda ake tuhumarsa da ƙarya ya ruwaito hadisi wani ma da ake tuhumar shi da ƙarya ruwaito to ba abin da za ta ƙara wa junansu sai ne sai rauni shi to haka munkarul hadisi to da haka hadisi ne mai rauni wa ruwina fi sunan al-kubra lil bayhaqi malaman musulman riwaya a cikin as-sunan kabir na al-imam al-bayhaqi an abi rafi' maula rasulillah sallam daga abu rafi' maulan annabi sama bararran bawansa kale yace annabi sallama yace man ghassala maitan duk wanda ya wadawa wanka wannan hadisi ne ingantacce fakatama alaihi sai ya rufe asiri bai zo yana ba da labarin abin da ya gani ba mummuna da allahu lahu arba'in marratan Allah zai yafe mishi shi ma su arba'in wato za a yafe masa laifuffukansa guda arba'in sakamakon yi wa gawa wanka ya ga wani abin ki a tare da wannan gawar bai zo yana yaɗawa ba yana ba da labari ya kama bakin shi ya shu shi ta Allah ya rufa mana asiri mu ma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ya faɗa haka shi shi abin da yi ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح على شرط مسلم شيني تونشني كذكرت تو شيني سيمان النووي يتشي إن ثم إن جماهير أصحابنا amma an sama da yawa daga cikin malaman mazhabar shafi'iyya atlaqul mas'alata kama zakartu sun saki mas'ala kamar da na ambace ta cewa duk abin da ka gani mai kyau na mamaci kana masa wanka to ka ba da labari duk kuma abin da ka gani na ki a tare da shi to ka kama baki kai shiru kaka ba kowa labari kusan duk malaman mazhabar shafi'a haka suka tafi amma an samu wani malami wa qala abul khair yamani amma babban malami al'imam imam abul khair al-yamani yahya ibn abi al-khair kenan yahya ibn abi al al-yamani kuma shi ma abul khair babansa abul khair shi ma kuma ne shi ma abul khair hmm. al suna ce mishi shaykhu shafi'iyyati bil yaman ya rasu shekara ta ɗari biyar da hamsin da takwas bayan hijira yana da wani kundi babba na fiqhun shafi'iyya ana ce masa albayan fil fiqh shafi'i sunan littafin ta na albayan fil fiqh shafi'i to a cikin wannan littafin naka yace sahibul bayani mai littafin albayan fil fiqh shafi'i minhum shi ma malami ne daga cikin malaman shafi'iyya kaga tazararsa da al'imamun nawayi kusan shekara ɗari ne ko kuma shekaru abin da bai kai ɗari ba kan laukanan maitu mubtadi'an da za a yi mutum ya zama yawa wa wani ɗan bida'a wanka muzhiran lil bid'ati ya mutu yana yaɗa bida'a yana bayyana bida'a to sai wani ya je mishi wanka wara al-ghasilu minhu ma yakrahu sai Allah maɗaukacin sarki ya nuna aya ga wannan ɗan bid'a a tare da wannan ɗan bida'a domin ne bai kuna ibratan limani atabar ba'dahu domin ya zama izina ga waɗanda suke bayansa su daina abin da yake yi su tuba to sai ya gani to falladi ya qatabihi al-qiyas abinda qiyasi yake hukuntawa an ya tahaddasa bihi fi nasi ya ba da labari a cikin mutane liyakuna zalika zajran linnasi anil bid'ati domin wannan ya zama tsawatarwa ga mutane a game da yin bid'a ba yin bid'a ba kuma mutum ya zama mai yada ta domin malaman mu suna bambanta tsakanin al-mubtadi'u da'i ila bid'atihi da kuma al-mubtadi'u ghayru da'i ila bid'ati a hukunci suna da bambanci mai bid'ar da kansa kawai yake yi shi dai ya yarda da bid'ar shi amma zai gayyata kowa zai cewa wani zo kai ma kai bid'a baya kare ta da shubuhohi domin ba a kare bid'a da hujja sai dai shubuha to wannan hukuncin shi daban shi ko wanda yake yada bid'a ya yana yi kuma yana gayyata wasu aikin sa kenan to shine al-mutadi'u da'i al-muzhibu li bid'ati mai bayyana bid'a to da za a yi ta'a wani mai wankan gawa ya gan shi a cikin mummunar kama to babu laifi ya faɗa mutane domin me domin ya zama tsoratarwa ga 'yan baya cewa su daina kasta su daina bid'a bid'a bala'i wannan magana ta al imamu Abu khair al-Yamani tana da kyau daidai ce kwari da jiki domin ya zama wa'azi ga mutane domin mutane yanzu su suke masu nuna ai a daina magana ba kan bid'a kuma ka ai bayani akan cewa wani bid'a yake yi mai kira zuwa ga bid'a kuma ka ai wa'azi akan cewa a kaurace mishi wannan wannan canza abinda abinda addini ya zo da shi daga cikin manufofin addinin musulunci akwai yakar bid'a domin bid'a fada take da addini duk lokacin da za a riƙa bida'a a cikin mutane to sunnoni ake kashewa ma ahyan nasu bid'atan illa wa qad amatu bi ha sunnatan duk lokacin da kaga mutane sun raya wata bida'a, to kana dubawa a gefanta sai kaga kuma sun kashe wata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kyauta da haka wannan ya halatta idan mutum ya wankan gawa ta wani dan bida'a ke ko me zai ma kai ka kai mushi wanka yi mana domin wankan gawa girmama mutum daraja ne wallahi yanzu yin waɗannan mutanen da azzalumai ke kama su je daji da su ko kanfa ba sa samu su sace su kidnappers su je su kashe su ko bakin ciki ya kashe mutum ko wani ciwo da dama yake da jinyarsa yana shan magani yanzu ba maganin sai ya zama sanadiyar ajalin shi wallahi talla ba ta musu wanka a wani labarin an ce karnukansu ma suke bada sun yi tarbiyyar sun renar da wani sun reni karnukansu akan cin naman dan adam in suka kashe dan adam ko zai su wurga maka karnukansu su ci halin da muke ciki kenan a wannan kasar tamu to ga ashe gata ne a yi maka wanka shi yasa daga cikin mutuwa ta mutunci ka mutu a cikin iyalanka wallahi ba karamin ni'imar Allah ba ce a ce gagawar mutum an ganta danginsa su suka yi masa ba abinda Allah yake wa annabawa ba kenan ku duba annabi nusi lokacin da kifi ya cinye shi ya haɗiye shi ai Allah cewa laula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athu amma fa labadnahu bil ara'i haka so da ka yazo yayi rayu ya ci gaba da rayuwa Allah ya karba ajalinsa ya karbi ransa ya mutu a cikin dangin a cikin mutanensa suka masa wanka karshe karshe mafi daraja annabin mu alaihi wasallam ya rasa a gida haka mushi wanka danginsa suka masa wanka so ba karamar ni'ima Allah ba ce a lokacin da mutum zai mutu ya mutu tsakanin yan uwansa waɗanda za su kula da gawar shi su suturta ta tun daga wanka da lifafa likafani har su sa shi a kabari wannan ba karamar ni'ima ba ce Allah shi kyauta Allah ya rufa mana asiri صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين